kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos mr emohimi ega shine ya tabbatar da hakan a lokacin da ake nuna manema labarai irin wayannan makamai da aka kama har ila yau bayan makaman kwamishinan ya bayyana cewa an kama wasu alburusai kiman 280 a cewar kwamishinan 'yan sandan da kama wayannan makamai sun biyo bayan umarni ne da babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya baiwa al'umma da ke rike da makamai da su gabatar da su ga rundunar 'yan sanda sanda kafin 'yan sanda su fara kamawa tare kuma da hukunta masu rike da makamai ba tare da izini ba wanda kuma aka bayar tun daga ɗaya ga watan maris zuwa 28 ga watan afrilu na bana tuni dai kwamishinan 'yan sandan ya bada umarni ga manyan jami'an 'yan sanda na shiya-shiya da su ci gaba da zakulo masu laifi da kuma mallakan makamai ba tare da izini ba da gurfanar da su a gaban kuliya da zarar wannan wa'adi ya cika. And ordered area commanders and DPOs arrest and prosecute. suit them ya ce na umarci dpo dpo da sauran area commander commander na faɗin jihar nan da su ci gaba da zakulo masu aikata muggan laifuka da kuma mallakan makamai ba tare da izini ba domin gurfanar da su a gaban kuliya kamar yadda doka ta da to koya al'ummar jihar suka ji game da kama wa'annan bindigogi da rundunar 'yan sandan ta yi ga dai abin da wasu ke cewa kowa gondi handi an robbers kowa gondi handi kidnappers wannan malami ya ce 'yan sanda yanzu haka su ne ke cin karfin yan fashi da makami su ne kuma ke cin karfin masu garkuwa da mutane a sassa daban-daban na Najeriya wannan abin yabawa ne matuka daga cikin makaman gobin dugogin da rundunar yan sandan ta kwato dai sun hada da AK47 guda shida da wasu bindigogi da ake walakani da pump action 38 da guda goma guda biyu da sun gulbarar guda daya da sun gulbarar guda saba'in da aka kera cikin gida da kuma kananan bindigogi pistol pistol su ma kera cikin gida 42 bayan makaman da rundunar 'yan sanda ta kama har ila yau ta kama wasu mutane da ake kyautata tun cewa suna da hannu walaude a mallakan wayannan bindigogi ko kuma aikata aika-aika a birnin na Lagos da ke zaune a wani yanki na Ajagulle da kuma motoci kera Hilux guda uku da Toyota Camry da Matrix guda uku a kwanakin baya ne dai babban speto janar na 'yan sandan Najeriya ya ɗebawa 'yan Najeriya da ke rike da makamai wa'adin wata guda da su mika irin waɗannan makamai ga rundunonin 'yan sanda da ke jihohi ko yankunan su domin kaucewa fushin hukuma matakin da yana ɗaya daga cikin matakan da rundunar 'yan sandan Najeriya da sauran hukumomin tsaro ke ɗauka na raba mutane da makamai da ke hannun su gabanin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa da kuma yawaitan fashi da makami da kuma garkuwa da mutane da yanzu haka ake fuskanta musamman ma dai a arewacin Najeriya babin ya ci murya Amurka daga Lagos